ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dada daɗa ga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala makadaici wanda ke da rijaye wanda ya kaddara rayuwarsu ta kawo wannan yammaci ta juma'a yammacin sha shida ga watan ramadan wanda hijira take da shekaru dubu da ɗari hudu da talatin da tara don shauraron tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan watan ramadan a cikin wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan unguwa ta Badda Babal a cikin garin Son Allah muke roƙo ya yarda da ayyukanmu, ya datar da mu, ya karbi rayukanmu muna kan tabarkin sama daidaici. Yau ma in sha Allah ci gaba da ɗorawa daga inda muka tsaya za mu tashi ne akan aya ta hudu. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam ya tafakkaru a cikin suratul A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أسى أن يكون قد اقترب أجله وبأي حديث بعده يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaba da tunatar da mu game da waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lam ya tafakkaru shin waɗannan mutane ba za su yi tunani ba ne a ula'il mukaddibi na biaya tina? waɗannan da suke karyata ayoyinmu ya kamata da ku zamanto masu tunani saboda ku karyata ayoyin Allah sai su ce mai karanta ayoyin mahaukaci ne haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne ya kamata su tuna su gane ma bi sahibihim min jinna wannan ma'abocin nasu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya tare da hauka idan suka dubi irin ɗabi'unsa da halayensa bai yi kama da na mahaukata ba sannan kuma idan suka lura da abin da yake karantawa tsararre mai tafiya da tsari da fasaha da wa'azi da gargadi da tarihi bai yi kama da abin da mahaukaci zai fito da shi ba. Duka biyu, shi din kansa zafinsa in sun dube shi da tsarinsa da yanayin mu'amalarsa da jama'a bai yi kama da mahaukata Sannan wannan abu da yake karantawa bai yi kama da maganganun mahaukata ba, idan da kuna da tunani. in ko suka dage suna cewa mahaukaci ne to ƙarshe ba su din ne za a ce ba su da hankali don mai hankali ba zai dubi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mar mahaukaci ba kuma bai ba zai dubi qur'ani ko ya shaurari karatun alqur'ani ya ce magana ce irin ta mahaukata ba ma bi sahibihim min jinna lalle ko wannan ma'abocin annabci da aka ba shi manzanci zuwa gare su baya tare da hauka Allah subhanahu wa ta'ala yace in huwa shi ba wani bane illa nadhirun face mai gargadi ga duk mutumin da ya saba wa tauhidi ya rungumi shirka to zai dawwama a wutar ranar gobe kiyama duk mutumin da ya saba wa wannan addini da ya zo da shi ya kama wani addini daban to zai tashi ranar gobe kiyama cikin tabo sannan kuma mubin wanda gargadin a fili yake yinsa baya boyewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya dungu a cikin karatunsa Allah ya gane da mu sai Allah ya ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa min shay'in wa an وقاتلهم وبأي حديث بعده يؤمنون to dama a irin wannan a cikin suratu saba'i ma Allah ya ce musu su zai su yi irin wannan ko dai su je mutum biyu ko ɗaɗɗaya su je su yi nazari kowa ya koma gida ya shu ya yi nazarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane ba mahaukaci ba ne kulka ce da su inna ma a ibukun bi wahida ina muku wa'azi da kasancewar abu ɗaya. an taqumu mulillahi. ku je ku tsaya don Allah masna wa furada ko dai mutum biyu ko kuma mutum ɗaya Sun mata tafakkaru sannan ku je ku yi tunani idan ka je ka zauna kai kaɗai kai ɗan ka nazarci rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dubi addinin da yake karantarwa ka dubi littafin da yake karantawa kai za ka gane ma bi sahibi min jinna za ka gane lallai wannan ba mahaukaci ba ne in huwa illa naziru ba wani ba ne face mai gargaɗi lakum zuwa gare ku baina yadai azabi shadid gaba ga wata irin azaba mai raɗaɗi ga duk mutumin da ya saba wa wannan kira nasa. Wannan ya kasance a cikin suratu saba'i, kamar yadda ya zo a wannan sura. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mutane da su je su rufu su duba, ko yanzu kai kai kanka idan aka yi wani karatu kaga kamar bai ma ba ka je ka nutsu kai shuru. kai nazari in dai maganar Allah ce kai da kanka za ka gane eh lalle haka ne in ko ba ta Allah ba ce to za ka yi nazari ka gane idan son zuciya aka yi ma za ka yi nazari za ka gane domin maganar Allah daban ce maganar son zuciya kuma daban ce Allah ka ganar da mu Allah ya ce awalam yanzuru yanzu ashe mutane ba za su rinka dubawa ba su yi tsokaci fi malakutis samawati cikin halittun da ke sama wal ardi da halittun ƙasa ai sun ishe ka aya in ka kalli sama kawai ka kalle ta kaga irin abun da aka rarrata ya mata kuma babu ɗaya da ya taɓa faɗowa ka san lalle akwai ikon Allah Allah yana da iko kuma lalle duk abun da yake zai yi zai yi ya kamata in yi hana a bari shi ke da saman nan fa ya ga dama ya sako ta ko bai sako ba yanzu yanda aka saki layi aka daina aiki da dokokinsa ya ga dama ya sai ko sama sai ta haɗe da ƙasa wa zai ce masa me yayi don me eh kaga dole ka bari kuma ai yanzu ka ko amma Allah ya jale mu in ka dubi sama kawai za ka ɗebi ayoyi in ka kalli ƙasa za ka ɗebi ayoyi in ka dubi jikinka kawai za ka ɗebi ayoyi ko ƙwaro ke wucewa ka tsaya ka kalle shi ka tuna ba shi yayi kansa ba akwai wanda ya yi shi kai lalle wanda ya yi shi nan akwai akwai hikima gare shi za ka dau aya a wuri, shi ya ce mutane ba sa tsokaci suna dubawa ne fi malakuti samawati wal ardi cikin halittun sammai da kasai wa ma Allah min shay'in da irin abubuwan da Allah ya halitta ya kamata a rika dubawa ai riƙa gani a riƙa ɗiban wa'azi a wajen wa an asa an ya kuna kuma zai yi ya kasance an ya kuna a daidai tara ba ajalu ajalinsu ma ya yi kusa mutane zai yi ma ajalin mutane ya yi kusa fa bi ayi hadisin to da wani taɗi ne ba da hu bayan wannan zancen yuminu nuna mutane za su yi imani ai ma'anarsa fa bi ayi takawifin da wace tsoratarwa ne wa tahzirin da gargadi wa tarhibin da ban tsoro da tahziri Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tarhibihi bayan tsoratarwa ta Allah bayan tsoratarwa da manzon Allah yake mana bayan gargadi da yake mana bayan wa'azuzzuka da yake mana to kuma idan muka kyale wannan wa'azi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani wa'azi za mu ɗauka? wa'azin wa za mu ɗauka maganar wa ya kamata mu ɗauka in mun yadda maganar Allah da manzon Allah yake karanta mana sai mu ɗau maganar wa ƙur'ani dai idan aka yadda shi aka yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to duk abin da aka ɗauka bayan an yadda wa'ancan fato barna ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bi ayyi hadisin da wani magana ne ba hu. bayan maganar alkur'ani ko kuma ba da hu bayan shi wannan manzo da yake karanta muku ayoyin Allah yana fassara shi bayan shi to da wani magana ne yi nuna mutane za su yi imani in dai har sun kafurcewa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da takzifi Muhammadin wa tarhibihi allazi atahum bihi wanda ya zo musu da shi min indillahi daga wajen Allah fi ayyi kitabihi fi ayyi kitabihi ko daga a cikin ayoyi na littafinsa yusaddiquna ko kuma fi ayi kitabi wani littafi ne kuma yusaddiquna za su gaskata in lam yusaddiqu in ba su gaskata hadal kitab wannan littafi ba walam yusaddiqu hadal rasul ba su gaskata wannan manzo ba in har mutane suka karyata qur'ani suka karyata sunnar manzon Allah to wane ne kuma bayan wa'annan za a gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabi baka yadda ba to waye ne kuma a duniyan nan zai gaya maka ka yadda to duk wanda ya gaya maka yadda ba ka fifita shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle kuma a ja maka aya ka ji yadda sannan kuma a ja maka wani abu ko a karanta maka wani abu ko wani ya yi maka wani bayani ka yadda kaga kenan ka maida shi sama da Allah tamkar ya fi maka Allah ka ji maganar Allah ka yadda da maganar wani Allah wannan yana iya zama maka ka riƙi wani a matsayin Allah bayan wancan Allah mahaliccinka Allah ya kare ni Allah subhanahu Ta'ala ya ce faɗi ayi hadisin da wani zance ne ba da hu bayan wannan zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku yuminuna mutane suke imani ne ai bai kamata a ce an yi imani da wata magana ba sama da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gode da Allah ka gane da mu wa man yudlilillahu wa yudlilillahu fala ya ki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama ta wani ga shiriya daga Allah ga shiriya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga mutum bai damu da ita ba ya dau shiryarwar wani daban wanda ba daga Allah ya samo ta ba saboda me saboda bai samu shiriya daga Allah ba Allah bai yadda ya zamanto cikin shiryayyu ba wa man yudlilillahu ko man yudlilillahu wanda duk Allah subhanahu wa ta'ala ya batar fala hadiya lahu to ba mai shiryar da shi in dai Allah ya ɓadda bawansa to ba wani bawa da zai zo ya shirye shi a waya zarhum sai kaga ya kyale su fi tsogoyanihim cikin shishigin su ya mahuna suna ta sai kaga mutum ya rude yana ta shirme ya sigo annahu yusin yana tsammanin gyara yake kuma yana tabarna saboda ne, saboda Allah bai dora shi akan tafarki madaidaici ba don bai yarda ya samu rabo ranar tashin alkiyama da aljanna ba Allah ka tsare sai kaga yana ta faɗa akan wata bidiya don me za a ce ba kyau don me za a bata masa ko ya ta fada akan shirka don me za a ce ba kyau don me za a bata masa ko ya ta fada akan wata al'ada don me za a ki al'adarsu don me za a bata musu Allah ne ya so shi da bacewa kama ta sha'una illa an ya sha'a dama sai in Allah ya so ka da alkhairi ne kake kasance a cikin masu alkhairi Allah ka zabe mu ka samu cikin masoya alkhairi masu aikata alkhairi sai Allah ya ce yas'alunaka عن ayyana mursaha qul قل إنما inda عند يطغتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك هبي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون duk mutumin da bai yi imani da Allah ba idan da za ka zazzabo masa ayoyin da suka shafi sama da ƙasa gaba ɗaya don ka ganar da shi ba za su yi masa amfani ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin surat Yunus, kulin tsoro ya ce ku yi tsokaci ku duba, ma za fi ki wal irin ayoyin da ke cikin sammai da kassai, gaba ɗayansu wa matu wani la'ayatu. irin waɗannan ayoyi ba za su wadatar da ko wato ba za su wadatar ba wannan zuru da irin gargaɗi da ake yi duk ba zai wadatar ba an ƙaumin layunin game da mutanen da ba su da imani. Duk wata aya ta sama da ta ƙasa ba za ta wadatar da mara imani ba. Duk gargaɗin da za ka yi masa kuma ba zai wadatu da gargaɗinka ba balle ma har yayi imani. Don me don Allah ya nufe shi da fitinuwa ya ƙaddaro masa shagawa wa man yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu min Allahi shay'a duk mutumin da Allah ya nufe shi da zamowa cikin fitina shirka bidiya sabawa Allah kafurci to ba za ka iya mallaka masa komi ba duk yanda kake son sa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha don kai ba kai saka shiryar da wanda kake son shiryarsa ba, Allah ne ke shiryar da wanda ya so. Don haka irin wayannan mutane in aka musu gargadi. in kuka sake fa alkiyama ta riske ku a irin wannan hali, za ku ga taɓewa, za ku ga asara, akwai jahannama, akwai bala'i iri kaza iri kaza, ya naka sai suna tambayar ka anis sa'ati game da alkiyamar ɗin, wai ayyana mursaha. wai yaushe ne ƙarshen muntahar zuwanta ne ayyana muntahaha yaushe ne lokacin zuwanta yake ne kaji fa tambaya ma suke yi a gaya musu to yaushe ne alkiyama kul kace da su inna ma ilmuha inda rabbi kace da su sanin yaushe za a yi alkiyama yana wajen Allah Allah kadai ya san yaushe za a yi alkiyama Allah bai sanar wa halitta kwaya ɗaya tal duk halittunsa babu wata kwaya ɗaya da ta san yaushe za a yi kiyama babu wannan ilimi ne da ya keɓe kansa da shi mala'iku annabawa manzanni babu wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama wannan sai dai Allah kawai la yujalliha li waqtiha illa hu babu wanda lokacin ta ya bayyana gare shi har ya gane yaushe za a yi ta illa huwa sai dai shi Allah kawai Sabulan. ai sanin yaushe za a yi alkiyama yi nauyi fi samawati a cikin halittun da ke sama wal ardi yi nauyi a cikin halittun da ke kafa mala'ikun da ke sama ilimin sanin yaushe za a yi alkiyama ya musu nauyi ba su san shi ba haka na ƙasa ba su san shi ba la ta'tikum don haka an kyale wannan ranar a boye take kamar yadda aka kyale ranar mutuwarka a boye la kun illa bagata ba za ta zo muku ba illa kwatsam kawai kana ta tafiya baka sani ba sai mutuwa wani sai ya sai kwalaben giyansa kala kara. ya sa a bayan mota za a je a shakata kawai sai a yi kulin kulin kubura da shi a mota bai iso inda za a je a sha wani ma sai an baje abinci za a ci kawai ya ɗaga loma ba za ta je baki ba kawai sai mai makarewan ya makare shi kawai sai ya tafi kwatsam take zuwa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye ta baka san yaushe za ka mutu ba baka san yaushe babanka zai mutu ba baka san yaushe ɗanka zai mutu ba baka san yaushe matarka za ta mutu ba kana nan sai dai kaga kawai alamun mutuwan za ka gani wani din sai kaga yana kwance alamar zai mutu wanda yake yawo yana kawo masa agajin shi sai ya mutu wannan din yana kwance ita alkiyama kanta kuma haka take zo mutane illa babata face kawai kwatsam naka suna tambayaka ka annaka hafiyun anha kamar kai dinnan da kana da ilimin ta ka ce da su inna ma ilmuha inda Allah ce ilimin alkiyama ba wanda yake da ajiyar ta sai Allah walakin na aksaran nasi la da sai dai yawan mutane ba su sani ba kafiran duniya sun sha su yi mutane karya in shekara ta dubu biyu ta yi alkiyama in an yi kaza kaza za a yi an yi duk kuma ya zo ya wuce shiru Allah ya karyata su wannan sirri ne na Allah idan da wani abu ne da ake ganowa da an sa kwamfuta an gano yanzu saura kwana nawa duniya ta kare amma Allah ya bar wa kansa wannan sani za a iya sa kwamfuta a ce gobe idan rana ta fito ba za ta zo da matsala gobe za a yi ruwa gobe akwai alamar rana gobe akwai abu. duka wannan Allah ya yarda a gani to amma an gano ƙarshen yadda lokacin da duniya za ta gure yanzu da kwamfuta sun leko da sun faɗi to Allah ya ce shi kadai ya san wannan duk abin da aya ta taɓa ambatawa to ba za ta taɓa kunyata ba aya domin mai abun ne ya faɗi a nan ne za ka gane ƙur'ani maganar Allah yanzu da kwamfuta ta auna duniya ta gano saura kwana kaza ta kare ko shekara ta to amma ina ba zai yiwu ba wannan aikin Allah ne Allah ya bar wa kansa wannan sani amma aksaran nasi yawancin mutane la ya alamuna ba su sani ba Allah ya ce قل لا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ائتنا صالحا لنكونن من الشاكرين wani ba kawai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa da irin sautinsa sai ya ce da shi mata sa'a yaushe za a yi alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wai haka kai tonka inna sa'ata atiyatun ai alkiyama za ta zo ne menene kana neman ran da za ta zo fama adatta laha wani tanadi ka mata wani kai ka aje har kake tambayar yaushe za ta zo qala ma adattu laha kaseera salati wala siyami walakin uhibbu Allah wa rasulahu ni ban tanada mata yawan sallah ba ba na da kokari wajen nafila iyakaci dai ina kula farillu na sallah haka nan azumi ban da kokarin nafila a azumi ina kokari dai ina gabatar da na farilla amma fa ina son Allah da manzon Allah ina kiyaye dokar Allah da ta manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi murmushi yace almar'u ma amana ahabba karka da mutu mutun yana tare da wanda yake so tunda kana son Allah da manzo to suna tare da kai kaga ka tanadi son Allah ka tanadi son manzo Allah to insha Allah za ka tashi tare da wanda kake so wai ina son su kawai da baki wanda kake so ba za ka saba mishi ba shine tanadin son Allah kar ka saba wa Allah da gangan in dai kana saba masa da gangan ba soyayya ba ce ko ubanka ne kake saba masa da gangan ƙarya ne ba ka son shi matarka ta saba ma ta ma yanda ta ga dama ta ce I love you too much. <laughs> Eh? gaskiya ne wannan to kaga wannan akwai matsala Allah kana son sa eh to bi abun da yake ka bar abun da bai so to alamar kana son shi Manzo Allah ba kana son shi sallallahu alaihi wasallam eh to ka rungumi sunnarsa abin da yake kai wanda ya hana ka bari ka bi diddigin yayayi kaza don kai koyi da shi lokacin da abu kaza ya faru ya yayi shi haka kai ma in naka ya tashi kai haka wannan alamar son manzon Allah ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kana son sa ga hadisi sun hana abu kana yi sun ce ai ba ka yi ai wannan ƙarya ne kace kana son shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa wannan mutumin to ka kwantar da hankali mutum yana tare da masoyinsa in an tashi alkiyama kaga wannan gaba sahabbai suka ce ba su taɓa farin ciki ba kamar wannan. Wani sahabi ya ce, Ni ban taɓa samun hadisin da ya mun daɗi ba kamar wannan, almar'u ma'aman habba. Ya ce, Don ina son manzon Allah, kuma an ce za mu tashi tare da wanda nake so. Kuma ina son Abubakar, ina son Umar, ina son Usmanu, ina son Aliyu, kuma su ‘yan aljanna ne, kuma an ce in kana tare da waɗanda kake so. Ya ce, Ban taɓa farin ciki da hadisi irin wannan. wannan yana mana kashe ni da irɗinka da son arni kar ka yadda ka sa soyayyarka ga mutumin da baya ya Allah don fa an ce kana tare da masoyinka wai don ya iya jefa ƙwallo ko ya iya rungumanta ko ya iya lalata haka shi kenan kana son shi eh to za ku tashi tare don ya sa dan kunne kai ma har kana sawa ko ya yi kitso kai ma kana yi da yawa matasa sun nausu cikin soyayyarsu da arna saboda suna yi supporters ɗinsu don sun iya ƙwallo to kana tare da masoyin ranar ko a duniya ne ake wani abu za a zaɓi wani abu karka yi kare yadda ka zaɓi kekin da yake na arna ko siyasa ne karka yadda ka jefa a ka ka dangwala wa guri ya jagorance ka wallahi wai Najeriya ɗaya ce ba bambanci karya ne wallahi duk yaudara ce a ce maka ba bambanci su ma sun san da bambanci kowa da sa ba kuma a ce ba bambanci eh maganar ba bambanci ba ta taso ba yauwa babu yanda za a yi ka bar musulmi ka jefa wa kafiri ƙuri'a ka ce wai ka daidai kenan daidai kenan to shi kake so fa kenan ka tsani wannan ko to ranar gobe kiyama kana tare da musulmi ai ka goyi bayan addinin ka ko yaya yake ka ji karanka addinin ka kake so ko da wannan din yayi kuskure a cikin addinin kai dalilin addinin ka din bai kaza ne ko da zai je yi abin da ya ga dama can shi kuma ya tsara ka da zunubin sa ranar gobe shi da Allah kai dai ka goyi bayan addinin ka kar ka kunce wa addinin zane ka tona wa addinin ka sirri ka ka daura wa wani addini zane yanzu misali sai aka mata guda biyu ne kawai a kasuwa sai aka yi musu tsirara kana rike da zane ɗayar ka ce ɗayar kuma ba uwarka ba ce, ba ka fara ɗaurawa zane. Eh? To, amma sai ka bar addininka kawai he ka ruga he ka ɗaura zanen ka Kuma ka ce ya yi. Zane ne ba gashi mata biyu an musu firara, ɗayar mahaifiyarka ce ɗayar kuma ba mahaifiyarka ba abokiyar gabarka wai da ka rugo da zanin sai ka daura wa waccan ka ce ai duka yan ƙasa ne <laughs> eh in wala ka wani ya daura wa waccan duk eh to kamar haka ne to addinin ka gashi nan yana nema ya tozarta ka ce a kai nan kake so sai ka bar addinin ka sai ka je ka goyi bayan wancan Allah ya to almaru ma amana habba yawmal qiyamati mutum yana tare da masoyansa ranar gobe kiyama in za ka yi soyayyar ka kai ta don Allah ba wai wannan shine zai nuna fitina ko tashin hankali ba wannan shine ma zai kawo zaman lafiya kowa ya bayyana ra'ayinsa a fili wannan shine zai kawo zaman lafiya ka kiyaye addininka wanda kake ga kawai shine naka ni ma in kiyaye nawa haka Allah ma yake mana lakum dinukum waliyaddin ko ku je addinin ku naku nawa nawa bai ce duk ɗaya ba tunda haka ne ku bar ni in yi nawa kuma ku yi naku a gefen addini kowa ya rike nasa idan muka zo mu'amala na kasa kaya in ka zo saye in saida maka in ka kasa in na zo saye ka saida mini ko in muka zo mu'amala wani abu na taimako in taimaka maka in kai ma haka ka taimaka mini wannan mu'amala ce mutum da muna tare wuri ɗaya. amma a gefen addini ƙarya ne a ce duk ɗaya ne Allah bai haɗa addinin musulunci da addinin tarkace ba inna dina inda al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk mutumin da ya kirkiro ni addini ya rike ba musulunci ba asara ce ranar gobe kiyama addini na tabbas kuma abun Allah shine addinin musulunci kuma dan uwa na tabbas shine dan uwa a musulunci don haka mutumin kirki ba ka samu yana son mutumin banza wanda ya tsani Allah ya tsani manzon Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba wannan ka'ida ce ƙur'aniya Allah ubangiji ya ce a Allah subhanahu wata'ala anan yace me a qul la amliku ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wa la darran ni fa ban mallaki naf'an wani amfani ba li nafsi ga kaina wala darran aka kuma ban ban mallaki wata cuta li nafsi ga kaina ba kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kansa ya san menene Allah zai masa anjima? Ko bai san me zai samu anjima ba sai in Allah ya sanar da shi shi kansa rayuwarsa tana tafiya ne karkashin ikon Allah yana tafiya ne a karkashin kaddara ta ubangiji shi yasa Allah ya ce ya gaya wa duniya la amliku li nafsi naf'an wala darra ban mallaka wa kaina amfani ba haka nan kuma cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ya same ni sai ya same ni abinda Allah ya so in samu sai in samu kamar yadda Allah ya so ni da annabta kafin in zama annabi ban sani ba sai Allah ya so ni da annabta ya bani ya so ni da manzanci ya bani ya fifita ni akan da yawa cikin halittunsa don haka kuma yake sanar da ni abun da bai sanar da waɗansu ba wa Allah maka malam ta kun talam wa kana fadlullahi alayka azima ko don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake sanar da kai abin da bai sanar da wani ba wanda kai ma da baka sani ba sai daga baya aka sanar da kai to Allah subhanahu wataala yace ka gaya wa duniya ba kai kake mallake da amfanin kanka ba ko cutar da take fado maka ba duka yana tafiya ne ta ta mashiyatin lahi karkashin soyayyar ubangiji walau kuntu ka ce wa mutanen duniya da na kasance a alamul gaiba ina da sanin gaibu lasta kasartu min alkhairi da na yawaita tinkara inda alheri a duniya rayuwa ta duniya domin me annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya kan tafi wuri sai ya hadu da matsala ko yakan ainihin nemi abu gashi a ta wuri kaza amma sai ya doshi wani wuri saboda Allah bai sanar da shi ba sai in Allah ya sanar da shi yace law kuntu a'lamul ghaiba da na zan masanin gaibu lasta kasartu min alkhairi da na yawaita a gefen alkhairi ai da wa ma masaniyar su mugun abu da ba zai taba ni ba duk inda na san in nayi nan akwai matsala da sai in kauce sai in yi nan tunda na gane nan akwai alheri to amma sirri ne na Allah baka sani ba kana tsammani nan ne za ka tsira kai kai gamu da abin da kake tsoro sai a ce wannan hanyar yau lafiya lau tauni kuma ka guje ta da kana tsoron ta sai ka bira sai sai ka je ka haɗu da abin da kake tsoro saboda me saboda baka san gaibu ba wani kuma sai ya ji tafiya yau ya ce bari sai gobe zai fi domin yau din nan akwai matsala akwai alama za a iya kaza za a yi kaza sai ka ga yau din ba a yi ba sai goben ka fita kawai ka hadu da matsalar da kake so saboda me baka san gaibu ba Allah shi ya san gaibu shi ya san za a samu ko ba za a samu ba shi ya san za a haɗu da bala'i ko ba za a hadu da bala'i ba duk mutumin da da a ce ya san gaibu wallahi da sharri ba zai raka samun sa ba to wannan ayar kar ka tsaya ka riƙa kula da ita a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ka ɗauko ta ka fassara ta ga duk mutumin da yake maka ƙaryar sanin gari. wanda ya je ya zauna shi ya san me za ka samu me zai same ka sannan kuma yana zaune shi bai san me zai same shi ba wani yake wani tarihi da ake bayarwa wai da ya je gun boka boka da ya duba mar ya duba mar kai duban bai mar daɗi ba amsa ba ta yi mishi daɗi ba sai ya ce to boka da kari ga bulata ne sai zai boka zai raka shi yake a malam ko manya ne shiga gaba sai malam ya shiga gaba sai da ya dubi daidai inda ya mar ake ya kawai ya rada masa sanda sai kife Ke kama shurar ƙasa ya ce ƙaryar banza ka san abin da zai same ni amma baka san abin da zai same ka ba ai da ya kamata ka gane dukan ka zan yi da ba za ka rako ni ka ga law kuntu alamu al-ghaiba kasartu min al-khairi wa ma massani yasu su eh yace ƙaryar banza wai ya san gaibi wai ya san abin da zai same ni ya kasa gane sanda na zuwa bayan shi To yawanci mutane ne su zo su zauna wai su harbe, in za ka yi kasuwa sai ya baka sa'a zai gaya maka yadda za ka yi in ba haka ba to bai yi ba, in tafiya za ka yi ma ta karka tafi wannan lokacin babu sa'a sai lokaci kaza an fi samu. To shi kuma yana zaune fa ya kasa samun danga mai kyau a gidan shi. yana zaune gida yana so ya yi gini ma babu kuɗi kuma ai akwai kuɗi a duniya ba zai gano inda zai je samu kuɗi ba sai dai rika gano wa mutane kawai inda za su gano kuɗin su shi ba zai gano ba sai dai a rika san maka kaɗan kaɗan ba abun da suka sani ba ƙarya ce Allah kadai ya san me zai same ka me za ka samu me za ka gamu da shi me zai gamu da kai sai Allah kadai ya san wannan illa iyaka in za ka ce mutum ya taimaka maka da addu'a a matsayin bai sani ba baka sani ba wannan shi ya sauki mala a taimaka mun da addu'a ina da damuwa a taimaka mun da addu'a ina da bukata shikenan sai a yi addu'a wannan roƙon Allah ne don ba a san menene ba amma duba mu wani ba ragonsa ya bata malamin ya ce wannan ragon fa ya halaka tuni an yi balangu da shi to kuma dama da ya ce masa ya duba masa din ya ce to ya je ya dawo da ya je ya dawo gida ya tar da rago ya dawo washe gari ya koma ko da ya koma bai ce komi ba ya ce bari ya ji abin da malam zai ce malam ya duba ya duba ya ce ka hakura ragon nan an gama yin balangu da shi ya ce haka ne ya ce a ba Ko ai tuni ya sha wuta hakura kawai kuma rago ya dawo gida eh yace law kuntu alamu al-ghaiba lastakasartu min al-khairi wa ma massani yasu da na san gaibu wallahi da gurin da alheri yake kawai zan rinka tinkara ba zan yadda in je gunda zan je in samu matsala eh in ana ni ba wani ba ne illa zirin face ni gargadi ne aiki na ba wai na zo in zama Allah ba ni ne gargadi ne wa bashirun ne albishir likaunin ga mutane nuna, amma masu imani eh duk mai imani in namar gargadi zai gargadu In namar albishir kuma zai kwadaitu kaga zai kwadayin wannan albishir don ya samu rahamar Allah zai ji tsoron wannan gargadi don ya samu tsira daga azabar Allah to ni aiki na kenan in ji manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu shine kadai masanin gaibu babu masanin gaibu sai Allah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada shine masanin gaibu wanda babu wani wanda sanin gaibu ya bayyana gare shi ko da kwaya ɗaya. duniyar sama da ta ƙasa sai dai Allah kawai illa manir taba min rasulina sai dai wanda Allah ya yarda cikin manzanni sai ya sanar da kai abu kaza da kaza da kaza da kaza zai faru ka faɗi to daga zarar da kuma faɗa masa Allah ya yi kaga shi yanzu wannan ba ba ne, ilimi ne to yanzu shi a wurinsa wannan gaibun shi ya san shi a matsayin ilimi amma mu yanzu abun mu gaibu ne in ya zo ya gaya mana mu ma shi yake nan yanzu ya fita daga gaibu ya zama ilimi a gudu ko don da yawa abubuwan da da annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba sai Allah ya sanar da shi mu ba mu sani ba sai ya sanar da mu shikenan sai ya zama ilimi to amma da yawa kuma abin da ke boye yana nan wanda in ba Allah ne ya sanar da manzo ba ko mala'iku in ba Allah ya sanar da su ba babu wanda ya san shi mala'iku manzanni aljanu mutane ba wanda ya san gaibu sai dai Allah sai dai idan Allah ya yarda da bawansa sai ya sanar da shi wani ilimin da zai zama gaibu ga waɗansu shi kuma sai ya zama ilimi gare shi yana gaibu abun waɗansu kai kuma yana ilimi abunka an gane wannan ko illa man tazamir rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah yake walau kuntu alamu والذي خلقكم من آيَةٍ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا Allah ya ce من الشاكرين الله يتي هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله شيني يهلتيكو دقريت النبي آدم عليه الصلاة والسلام shine rai kwaya ɗaya ton da Allah ya halicce mu daga jikinsa. Waje alamin ha zauja kuma ya halitta mata matarta daga jikinta, daga jikin annabi Adam aka ciri na na Hauwa aka halicce ta. don me liyaskuna ilaiha don ya samu nutsuwa zuwa gare ta a cikin halittu babu halittu da in sun haɗu suke samun nutsuwan nau'i nau'antakarsu kamar mace da miji sawa'un daga dabbobi ko kwari ko da ma wani irin nau'in halitta ne an fi samun nutsuwa idan mace da miji suka haɗu Allah ya ce ya yi haka ne liyaskuna ilaiha don shi annabi Adam alaihi salatu wassalam ko kuma shi miji ya samu nutsuwa zuwa ga wannan mata. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, eh, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi kamar yadda yake ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna haka kuma anan Allah subhanahu wa ta'ala yake sanar da mu yayi wannan halitta ne litaskuna ma falamma tagashaha lokacin da wannan miji ya sadu da wannan mata hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ɗan karamin ciki domin ciki lokacin da yake sabo hafif ba da nauyi ba za a gane ma tana da ciki ba ita kanta ma ba za ta san tana da shi ba da farko farko sai bayan ta ƙetare wata domin yana nan amani ya sattuna. kafin ya koma jini kafin ya koma tsoka kafin a kai ga halittashi shi a suranta tashi. To yana nan a hamlan kafifan wato ciki marar nauyi, famar rabbihi sai ta shuɗe tare da wannan ciki, ma askalat lokacin da cikin ya yi nauyi, da'awar laha, da shi mijin da ita matar da'awa Allah, sai su rinka roƙon Allah, rabbahuma Ubangijinsu. La'in ataitana salihan Allah idan ka ba mu ɗa na gari, ya fito salum alum hannayensa raɗau lafiya lau ya unsa dalla-dalla kamar halitta ta kowa ƙafafu idanu hanci lafiyayyen mutum da ba da nakasu ya fito a mutum ba tare da ya samu matsala ba La na minar shakirina za mu kasance cikin maku. gode maka inda ka sauke mana da wannan yaro lafiya lau to za mu gode maka falamma atahuma falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma wa Allah ya ce falamma atahuma salihan lokacin da Allah ya kawo musu yaron salihi gashi nan lafiyayye ja'ala lahu shuraka sai suka sanya masa ababen tarayya wani sai a sa masa kosau eh. wani a sa masa Abdul Haris wani a sa masa Abdul Kaaba wani a sa masa Abdul Uzza wani a sa masa Abdul Manat wannan a gefen maguzawa kenan su ne masu kosau wai zuwansa kai an samu koshi a shekara mm. domin ba yunwa yaron ai ya zo da albarka shi ne kosau akwai ba guda ba da to wannan kaga an sanya wa Allah tarayya dokar ta tsaya a nan Allah da suke roƙo Allah da ya fito mana da yaron nan lafiya da ya kamata ai yana ciki din su rika hadiyar layu ko ya kamata da su rika hadiye masa layu su ce ga laya nan ka kiyaye shi ka laye shi amma lokacin da yake ciki ba su hadi laya ko ɗaya ba eh. sai suka rika roƙon Allah ya sauke shi lafiya duk wanda ya zuwanci har yanzu ce to Allah ya sauke ta lafiya a lokacin Allah ne kawai zai sauke ta lafiya da ta aihu to tun daga ranar da aka haife shi ba kuma za a fara shirka an rinka shirka kenan a samu wannan ‘yar laya a kawo, a samu wannan ɗan ƙarfe a kawo, a samu wannan ɗan abu a rataya masa. Yanzu kan fa ba Allah ne zai kiyaye shi ba kuma. Sai ga yaro yana ɗauke da abubuwa. Uwar kanta daga lokacin da ta haihu akwai hatsari banda za su zo da wata kasuwar laya a sa a ce ta sa a gashin kanta ko ta sa a ƙarƙashin filo ta daina rabuwa da wannan. kaga Allah ya ba su dan salum alum da kamar yadda suka nema kuma sun koma shirka Allah ya saurari ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma cikin wannan abun da Allah ya ba su kai fata ala Allah amma yushrikuna Allah ya wuce abun da suke masa shirka tun yana jariri fa a yi kenan wani yaro na sha gaya muku na same shi a wani ƙauye an ɗaura ma kafa goma me ya faru ya ce duk abokanansa sun tashi tuni shi har yanzu ya kasa tafiya shi ne aka ba mu wannan lakani, ce to zo mun yanzu yana ina ya mutu to zo mun ma babu shi kuma eh zo mun ba kashe faduwa yayi ba har aka yanke markaba to kuma shi wannan kabar ita ne za ta tada shi eh? <laughs> wani daura markaba goma ko kafa goma ta tada shi ya zama mai ya tada shi ma ya tafi kamar sauran yara to ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma yi shirikuna game da abin da suke masa shirka Allah ya ce a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastadi'una lahum na wa la anfusahum yanzu. Allah ya ce a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu sa rika hada wannan baiwa da Allah ya mutu. da waɗansu abubuwan da ba su halicci komi ba. Ba su halicci komi ba su kansu yi na halitta su aka yi. na abubuwa da kuke danganta rayuwarku da su, su ma halitta ne na Allah. Su ma kansu ba su halicci kansu ba, ba halicci wani ba, sannan kuma ku ce su za ku taimake ku, ku bar Allah. La na. su kansu ba za su iya ba la yastadiuna lahum nasra ba za su iya taimakawa kansu da kansu ba ko kuma balle su taimakawa wani shi yasa yake wala yastadiuna lahum nasran wala anfusahum yansuruna ba za su iya taimakon wa'ancan din ba ba kai kansu ma ba za su iya taimaka ma. ba mutumin da bai iya taimakon kanshi ba to yaushe zai iya taimakon wani To don haka wannan matan basira ne ka zo kana kiran wanda bai iya kare kansa ba, balle ya kare ka. Kamar yanzu ne mutum yana kiran wanda ya rasu a matsayinsa na musulmi, ya shiga matsala zai kira Allah sai ya kira matacce. Maimakon ka kira alhayyul ladzi la yamut rayayyen da bai mutuwa sai ka kira wanda yake matacce ne ya dade da mutuwa ko kuma ka je kan kabarinsa ka yi ta addu'a kana kiran sunansa kana neman taimako eh? idan da za ka je hudbaran shehu Manu za ka yi mamaye. wani fa zai zo ya tsaya kan kabarin shehu na yambe hanta kirami kulli da rola lutta niyan shehu to shehu ko to dimu an kuma warin juriya ruwa To shi shehu yanzu shi zai zo ya maka shanu? Eh? Shehu yana kabarinsa ya aikata alkhairinsa ya koma ga Allah. Kai ma ka yi ƙoƙari ka aikata alkhairi ka samu yadda ka koma ga Allah ka zo kana kiran shehu ya zo ya maka shanu yanzu. Eh? Allah ya sauke. Ni na ji mai roƙon kaba ba. eh rusudu an tan tanfa duniya rusudu wallita wallita rusudu an tan tannin shuti fa an tan duniya rumo bane rusudu wallita wai wannan ɗaki duk duniya fa kai aka sa wa ido taimake ni shi ya ɗauka ɗakin shi ne Allah

za a ɗauko shi gawa sa kai asibiti daga asibiti kuma masu gawa za su karbi kayan su daga wannan wurin kuma wannan aikin ya fita daga aikin gwamnati daga lokacin da aka yi hannu over aka sallame shi daga asibiti aka ba masu shi to yanzu ya koma hannun masu shi duk wanda ga yanzu ya shiga wannan tawagar ba aikin gwamnati yake yi yanzu ya shiga jana'iza kuma haramun ne ka je jana'izar wanda ba amma a lokacin da yake a matsayin su suna agajin rayuka ne an yi accident su je da ambulance su ɗauko wannan za ka ɗauko kowaye amma daga an kawo mutuwarin nan an aje masu shi sun zo sun karbi kayan su za su tafi bisina to wannan yanzu kuma ba hannun kashi eh. ni kuma direba ne na motar kasuwa Ya aka ɗauke mu zuwa irin wannan kunnewa Ya aka je muka je tare da su ya matsayin shi a shari'a ba a zuwa jana'iza in ba mutum ba zai je jana'izar wanda ba an hana ka tsayuwa akan kabarin wanda bai son Allah eh. duk wanda ya mutu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wala taqum ala qabri kar ka je ka tsaye akan kabarinsa sai in mumini musulmi ka gane yaron ke maka mata shuka ya ta ba shi idan ka dawo duka sauran iya wanda ta samu ya isa ko kuma sai ta ranka adadin rahowa. Eh, za ta biya sauran rahowa. Eh, za ta kawo sauran rahowa ba wai biya ba ne za ta kawo ne. Eh, a matsayin tana kan aikin ta dama ita ba ta gama ba ba biya ba za ta ƙara saura abin da ya rage mata wanda ba ta yi ba. To yaya in ba ta yi ba fa ba za a tuhume ta ba don ba farilla ba ne sai dai ba ta samu ladan ba ne. don haka don kwaɗayin samun lada sai ka kawo su eh, ah, shi kenan? akwai yan uwa waɗanda suka tafi umara irin su alhaji rabiu alhaji ahmadu allah ya yi tafiyarsu yau sai musamman masu Allah kai su lafiya ya ba su gabatar da wannan aiki na umra lafiya su dawo su da iyalan su lafiya Allah ya ba mu ikon samun irin wannan damar ala ka gafarta mana Allah ka gafarta ka tsare mu Allah ka Allah madaukakin sarki muna roƙon ka duk abin da zai zama to fitina a rayuwar mu da dukiyar mu da imanin mu da lafiyar mu ya ubangiji ka raba mu da shi Allah madaukakin sarki muna roƙon ka duk abin da zai zama to alkhairi a rayuwar mu ta duniya da lahira ya ubangiji ka tsara mu da shi Allah madaukakin sarki muna roƙon ka mai daga cikin mu da suka tafi aikata ibada a Saudiya ya ubangiji ka dawo mana da su lafiya Allah ka sa su ibada ka duk dai mu da muke na ya ubangiji ka amsa mana ibadun mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين